a inda malam abdulmajid al-ghauri yake cewa al-faslu thalith shafi na 293 yace a immatul jarhi wa ta'dil abra al-qurun takaitaccen bayani akan limaman jarhu wa ta'dil malamai wanda suka kware game da harka ta jarhu wa ta'dil abra al-quruni a cikin karnonin farkon musulunci ya raba wannan fasli zuwa gaba hudu al-qism al-awwal a'immatul jarhi wa ta'dil firqan thani al limaman jarwar ta'dil wanda suke rayu a cikin karni na biyu na hijira ma'ana bayan shekara ta 100 kenan har zuwa ta 200 sai al-qism thani aymatul jarh wa ta'dil fil qarni thalithi al wanda suka rayu a karni na uku daga shekara ta 200 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma al-qism thalith aimatul jarhi wa ta'dil fil qarni rabii al-hijri limamai wanda suka rayu a karni na hudu daga bayan shekara ta 300 kenan ta hijiriya sai kuma al-qismur rabi' a'immatul jarhi wa ta'dil ba'da al-qarni rabi' al-hijri wanda suka rayu bayan karni na hudu ma'ana daga shekara ta 100 eh, bayan shekara ta 300 din abin da ya yi ƙasa har zuwa zamanin su na baya-bayan nan su ibn hajirin da makamantansu malam ce a tamhid shimfiɗa inna ilmal jarhi ta'adil min ahammi ulumil hadith ilmin jarhi wa ta'adil yana daga cikin ilmomin hadisi masu muhimmanci fala yaqdimu ala alal khawdi fihi illa mani tasafa bi sa'ati al-ittira' al-akhbari al-marwiyyati wa babu wanda zai yi gaba da gaba ya yi jeji karfin halin shiga alkhawd ya kutsa fihi cikin jarhuwar ta'dil sai wanda ya siffantu da fadin karance-karance alittara leƙe-leƙe fil akhbari wajen sanin labarai hadisai almarwiyya, wanda aka rawaito su wa riwatiha da sanin suwaye masu riwaya arifan ma'ana illa man kana arifan kenan ko illa arifan bi ahwali ula'ikar ruwati wanda yake ya san halayen masu riwayan nan wa maqasidihim ya san abubuwan da suke nufi da maganganunsu da riwayarsu wa turqi marwiyatihim ya san hanyoyin riwayarsu isnadojin kowace makaranta da kowane gari da kowane mutum ya sani wa bil asbabid da'iyati ila tasahuli kuma sai ya san sabubba da dalilan da suke jawo ake samun attasahul sakaci awulin hiraf ko karkacewa daga istiqama inda ba'dihim wajen wasu masu riwaya me ke ja masu riwaya su sassauci ko su rawaito abinda bai tabbata ba sai ya san idafatan ila ma'lumatin hadithiyatin ukhra bayan kuma ya zama yana da sauran ilmomin hadisi nasikh wal mansukh ma'rifatul mutawatir ma'rifatu kaza ma'rifatu وحدان معرفة القريب ma'rifatu kaza kaza duk ودنن ilmomi da malamai suke lissafawa sai ya zama ya san su wa kaifa kanat kutubuhu okay ma'rifati sanati wuladati rawi wa wafati kamar sanin shekarar da aka haifi mai riwaya da kuma shekarar da ya mutu wa mimman sami'a wa man akhadha anhu ya kuma san agun wane ne malam wane ya koyi karatu suwaye malamansa kuma su waye dalibansa da aka ba ga tarjaman malami a cikin malaman hadisi sai ya ambaci wannan abubuwan daliban shi malamansa sannan shekara haihuwarsa ko mutuwarsa sai dai ba san su ba da zaran ko ba a san su ba to da matarjama ce na kisaki sannan wa kaifa kanat kutubu hal hiya sahihatun am aula littattafan shi rubuce rubucensa shin masu inganci ne ko kuwa ila ghairi dhalika mimma la budda minhu fi hadha al-maidan da sauran abubuwan da dole sai ya san su a wannan fage wannan kidu budda an ya kuna aidan za fahmin haddin wa malamin hadisi mai tantance hadisai wajibi ne ya zama ma'abocin fahimta ce mai kaifi kaifin fahimta wa da basira badiha nan da nan fada kuwa iya raskan abubuwa wa'iyan da kulli ma yantiqu bihi fi hadha al-majal ya zama yana fadake da duk abin da yake faɗi yana sanin hukunci da matsayin maganganun da yake faɗa ko yake rubuta la yastafizuhu ghadabun wala yastamlihi hawan fushi baya jan ra'ayinsa san zuciya baya mushi imla'in me zai faɗa san zuciya bai sa ya canza magana saboda zai magana akan wani da zuciyarsa bata ɗaya ba fushi da ya da wani bai sa ya canza magana wala yatajawazu fi hukmihi ala ahadi sannan baya ainihin wato azarbabi wajen hukuncin da zai wani malami ya wuce fayasduru hukmuhu bi amanatin eh, amanatin ilmiya zai zama baya wuce makaɗi da rawa wajen maganganunsa zai tsaya ya faɗi hukunci na amana ta ilmi shi sa mutane irin su saqaf irin su wannan eh, eh, abin nan majnunu abu hanifa nan da ake ci mishi da makamantansu ba su taɓa zama malaman hadisi ba domin suna iya yin ƙarya suna da son zuciya suna da ainihin wato biye ma ra'ayoyinsu kautsari kamar kautsari ya ga damai canza magana wasu malamai ko ya yi tadlisi da sauransu kamar shi saƙaf misali baya ga jahilci da yake fama da shi ali as-saqqaf don ka kalli tafin tanaqulatul albani al bayan hikidu bakar gaba da yake wa albani ko kuma jahilci shine wai ya dinga daukan anan albani ya ce hadisi kaza bai inganta ba a can kuma ya ce wannan hadisi ya inganta da haka ya tufka da warwara wanda kuma kowane malami a duniya na da wannan ta yi wata magana da albani yake a wuri a yana yi akan wani isnadi ne a can kuma yana yi akan wani isnadi ne ko kuma ko da kan matanin ne in ka koma sai ga albanin da kanshi ya yi ishara cewa da na ce za amma yanzu na canza to kuma sai a ce kudu ko kuma ma da bai iya tunawa ba ana iya samu haka ibnu hajarin da ake ganin shi a matsayin malamin malaman baya in kana karanta fatul bari za ga wannan da yawa ya yi hukunci a wuri kaza an je gaba sai ka jiya wani hukuncin da ya saba wani baya ko ya ce da na ce kaza a sharhi a wuri kaza amma yanzu na gyara ba zai iya koma baya ya gyara ba tun da littafin ya riga ya mun karanta a nan zahabi lokaci guda ma sai ya ce wannan ban san shi ba da an yi tafiya kuma shafi ɗaya sai ce na tuna kaza sai a ce naƙudi ne wannan kaga sai wanda yake na farko dai yana da yana neman kuskurenka hikidu kuma ragen shi to dama wannan wanda hikiri ya makantar da shi to bai ganin komai sai barna Allah ya tsare mu dole ne mu ce zama da irin wannan amana ma'ana ba ga ilimin hadisi ba ma duk wani ilimi da zaka mu'amalance shi wajibi ne zama kana da al'amanatul ilmiya ka dauki abu yadda yake ka ba da shi yadda yake wannan shine sharadin ilimi da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya hamilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu adilallin mutane a cikin kowane generation su za su rike ilimi wanda ko aka samu tangarda ya rike ilimi babu adalci to zaka ga zai lalata harkar ilimi ba kankani ba Allah ya tsare mu wa hadhihi almartabatu min alilmi sa'abatu sa'abatu almurtaqa wa sha'ikun sabiluha wannan matsayin na ilimi sa'abatu almurtaqa tana da wahala hawa wannan guri ne mai wahala hawa wa sha'ikun sabiluha hanyar cike take da kayoyi la yanaluha ba mai iya zuwa inda wannan bigiran yake illa man sahalallahu lahu sabilal wusuli ilayha sai wanda Allah ya sauka ma kawai Allah ne zai maka gamu da katarka kai ga wajen ba da baraka falam yablughaha illa al afzazu babu waɗanda suka isa wurin sai yan hikin nan yan kadan mimman bazzau aqranahu wanda suka yi matsara wato nisa suka wuce tsara da kai su kanta tafin zahabi man yi utamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil misali ka ɗauka a cikin uh, tazkatul hufazi da ya kawo baya kawo malami sai wanda ya kai hafiz babban malami to duk wanda ya kai hafiz kuma zai iya magana akan mazaji amma wanda ake itimadin maganar su gaba daya a ciki ba su kai su hamsin wanda suke madogara game da in sun yi magana a ce a karba a can ku ya tarjama sama da mutum 600 a cikin tazkatul hufazi kaga kenan wato eh, eh, abin nan zai tara guwa ya tara guwa ya tara guwa abin nan fraction din saboda bukatuwa zuwa ga wato sai wanda aka tace aka tace aka tabbatar da an jarabta an jarabta ba a ganshi da son zuciya ba ba a ganshi da karancin ilimi ba ba a ganshi da wasa ba ba a ganshi da sakaci ba ba a ganshi da rafkana ba musannin da an shi sa wajen jarraha mutane ko amincewa da su saboda maganganu ne waɗanda suke da nauyi karkashin wannan hukuncin za a tabbatar da abu kaza addini ne ko a tabbatar da abu kaza ba addini bane kaga dole ya zama madogararsa mai muhimmanci ce kalla kaga misali idan ka je cikin university ɗaliban da suke karanta medicine za ka ga ana ba su muhimmanci fiye da kowa nan da na ake kora wanda aka kawai ba zai iya ba ko ake da shakku cewa ba zai iya ba sai ka akure shi dan ka a zo ma a fada cikin wani garari dan zai dinga abin nan ne yanzu zai dinga shi madda sai ita ce rayuwar mutane zai zama rayuwar mutane ce a kan stake a hannun shi kaga ya bambanta da wanda zai iya trial and error shi da zaran yi trial aka sami error kisa ne kawai da aka kafin su gama aji uku na farko sai a zabge su da yawa duk a kore su free clinicals da ake cewa in suka tafi can maka za a yi ta tacewa haka gidan soja ba a wasa duk irin wannan wuraren amma za ka ga can wani wuri da za a ce to nan kowa wanda da ya ci wani fita kyale shi kenan ya ta kari ba sai ya gama ba haka bane ya ta kariyo ba da ya sai da zai ya gama da ta class ne pass ne wallahu ala amma su can zaka ga babu irin wannan to ilimin hadisi ya fi wannan delicacy jama'a da haka zaka ga malaman musulunci da ake ci musu malaman hadisi yan kaɗan ne ya yace alladhina mimman bazzau aqranahum wanda suka yi masa'o'in su zarci fakan min alimin la yu'awwalu ala ma yaquluhu fi hadha akwai manyan malamai waɗanda ba a dogara da abin da suke fada wannan fannin قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى الإمام علي بن عبد الله بن جعفر المديني الله يغفرت مشي بابا مالم سو بخاري aka bada labari kamar yadda ainihin wato ibnu hajarin ya kawo a cikin tahdhibut ya bada labari daga abu dauda cewa wata rana abu dauda an mishi tambaya aka ce Allah shi gafarta malam wai ka ji labari kuwa cewa affan ibn muslim affan ibn muslim ibnu abdullahi safar wanda afanu babban malami ne mun kan tarjama sha ya rasu ya shekara 220 ya daga cikin rijal na aljama'a gaba daya malamin kasar basara ne malami ne ya shiga cikin fitina khalqul qur'ani shi ma ya tsira abinda aka iya kawai shine aka soke salarin shi ba su iya ma taba shi ba saboda karamarsa karan tarihinsa baya ƙarya baya son zuciya abin nan ne shine wakilin alƙali kamar yanzu a ce muhuti da ake cewa babban malami ne iyakar malami afanu ya kai aka ce an ji labarin affan yana sukan wahab ibn jarir wanda shi ma kuma wani kasar gumin malami ne daga cikin rijalul jama'a wanda ya rasu isa shekara 206 wahab ibn jarir ad da aka fada aka sai abu dawuda kawai ya bada labari ya ce to malamin mu dai aliyu dan abdullahi dan madini ga abin da yake za zaka mana wannan magana na ji ta yace abu nu'aymin wa affanu ya'ani al-fadl ibn dukayn abu nu'aymin wanne malam fadl dan dukain min kibari shuyukh al-bukhari din al-fadl bin dukain jama'a wa huwa man huwa jabalun ne min al-ulama da yake a tume shi da cewa yana da tashayyu da yake cewa kare tashayyu min duni guluwin wala sabbin yana shi'anci amma baya wuce makaɗi da rawa ko bai zagin wanda daga cikin salaf abin nan abu ya rasu a cikin shekara 219 shi ma daga cikin rijalul jama'a aka ce abu nu'aym da shi da affan ne fassara ya'ani alfadla bina dukainin wa affana bina muslim la aqbalu kalamahuma fil rijali dan madini yace ni bana an san magana su akan mazaci haula'i la yad'una ahadan illa wa qawfi waɗannan su bin ba sa ƙyale wani mutum sai sun suke shi wato suna suka ne kawai babu lura suna da ta'annuti sai malam Aliyu ibn abdullah ibn yake cewa ni ba na karɓar maganarsu. kuma waɗannan sa da gaske malaman shi kuma gane yace ni waɗannan ba na karɓar maganar a akan mazaje saboda ta'annutinsu yana mana misali ne akan mazaje malamai ƙwararru amma waɗanda ba a karɓar magana su akan mazaji saboda ta'annuti wasu kuma saboda tasahuli zamu zo mu da su sai malam yamma zai ce wa abu nu'aymin wa affanu min kibaril muhaddithina abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn da affan ibn muslim ibn abdullah al-saffar al-basri waɗannan sa daga cikin manya-manyan malaman hadisi wa mimman nalu shuhratan baligha wanda kuma suka samu shahara wadda ta kai matuƙa walakinnahum ma'a zalika la yaltafitu ahadun ila tajrihihim au ta'dilihim fi ruwati amma da haka ji aka ce ba a kallon jarraha wasu ko addala wasu ala anna ibarata ibn al-madini uh, tufidu annahuma mimman akthara fi an-nakari yace duk da yake maganar uh, Abdullahi ibn al-Madini anan Ali ibn al-Madini tana nuni zuwa ga cewa kamar ka ce su biyun sun yawaita nakadi lakinna la najidu mimma qaluhu fi kutubi hadha al-fanni illa al-qalila an-nadira ma'a kathratiha ya ce ah, sai dai abinda ake samu a cikin littafan hadisi na maganganunsu game da jarhuwar tadil ɗan kaɗan ne ƙwarai ishara zuwa ga dimma ba a ruwaito su ba an yi watsi da su id aghfalat ma sadara an an kau da kai daga abin da suka suka farfadi akan mutane wa qad nabaga fi hadha fanni unasun yadinu lahum bihi kullu munsifin aminin lima qaddamuhu min khidmatin balighatil ahmiyya la yastati'u ghayruhum an yusliha hakika an samu wasu mazaje wanda suka haɓaka a cikin wannan al'amari wanda kowane mutumin kirki mai insafi da amana to yana yaba musu akan wannan hidima da suka yi wa addini wacce kuma hidima ce da babu wanda zai iya yin ta sai su fastashalu min ajali fastasalu min ajli dhalika sa'aba suka sauƙaƙa wa mutane abu mai wahala bidafi'in diniyin nabilin wa fitriyin salim suka amfani da motivation wato ƙwazansu da himmasu ta addini ƙwazansu da himmasu ta su salima babban ƙwazo na addini wato manufarsu addini sannan kuma Allah ya tsara tunaninsu da rayuwarsu dama don su wannan hidimar suka sahale wa mutane yanzu kaddara da a ce babu maganganun jarhuwar tajirin nan ta yaya ne malaman da suka zo baya za su iya yin hukunci akan hadisai har a gane kaza da kaza a hakan ma ya aka kare ma'ana su malaman daɗin da suke karantawa su ba sa buƙatar littattafan a cikin su duk wanda ya karanta inda ya isa ya karanta abun to ya san menene matsayin wannan isnadin ma'ana malamai irin su bukhari malamai irin su almamu tirmidhi su bai haƙi da makamantansu duk wanda ya karanta isnadi shi ya sa abin da isnadi yake nufi yadda kasan dai likita idan wani likita dan uwan shi ya rubuta prescription da ya kalla duk zai gane abin da yake nufi sabanin notakila ni da kai da bamu da wata eh, abin nan one training akan harkar lafiya ko ba za mu gane me yake nufi wasu zane-zane ga sunan da wasu alƙalumma idan aka waye gari misali babu likitoci wanda sai fasara wannan takardun ta ya za a gane da za a sha magani kaga ba zai yi ba kenan bai wa al'umma ta hofanta daga wanda suka san wannan ilimin ko to da za a waye gari yanzu a ce babu littafan jarhota din nan gaba daya ya za a iya sanin hadisin wane ya inganta hadisin wane bai inganta ba hadisin wane kaza ne wane ya ji daga wane wane dai an ana mudallisi ne wane baya karba daga wane wane kaza duk wani maganganun ya za a same su ba za a same su kaku ga da kamar an an wata katanga mai faɗi a cikin katanga addinin Allah da aka wajibi ne a yaba musu a yi ma'alla godiya da Allah ya ba musu sannan kuma duk sanda aka ambace su a nemi Allah ya gafarta musu a ai musu tarahumi yi ishada a bayyana alkhairansu don duniya ta ji labarinsu yana daga cikin kusurin mu musulmai ba ma iya daga gwarazan mu a ji labarinsu wasu ma gwarazan da na musulmai da aka ji labarinsu sai da ma an ji labarinsu ne ta hannun arna ko dai arna makiyasu ba da labarinsu a matsayin azalimai ko kuma arna waɗanda suka zama mu'ujabu na bihin sun karanta tarihi wannan mutanen mutanen sun burge su amma suka zo ba da labarin su ba da shi a karkace mun karanta nan game da abuja ja'far mansur irin labarin shi da kasashen kafirai je karanta tarihin eh, salahuddin al-ayyubi karanta tarihin irin su farabi irin su abin nan ibnu hayyan da makamantansu duk waɗannan turawa sun ji labarinsu sun ɗaga su sun kuruta su amma yanzu kamar imam malik da irin kwarewarsa a economics a marketing a business wanda ke cikin wada ba wanda ya sani sai malaman zaure kawai su kuma ba sa kallon shi a matsayin wani jabbarin aiki ne wanda ya kamata a shaharantar da shi misali irin kwalitin aikin imamul bukhari da ke cikin sayyidinsa irin kwalitin aikin eh, misali ibn kutaiba da ke cikin garibul hadith din shi kuma kamantansa da irin wannan ba a jin labarinsu sai a wani ɗan surkuki na ɗalibai da ustazai da 'yan makaranta da masu bincike hatta a cikin musulmai ma jumhurin musulmai ba su sani jumhurin musulmai ma yanzu kana faɗan sunan wani malami sai a fara tano waye shi wane ne shi wannan to kaga wannan yana daga cikin rowar da mu ƴan baya muke mana gaban mu wato muna muna rowa wajen bayyana falalarsu hatta wallahi shi'a da ta yada a ƙasar nan wannan na daga cikin abin da ya zaɓe shi'a kusuri wajen sanin su waye sahabbai kusurin da mutane suke da shi sa wani shashasha zai iya ga gaya maka wata muguwar magana akan wani sahabi haka iya dauka inda zai faɗi ta akan ubanka ba za ka ɗauka ba saboda ka san matsayin ubanka a cikin a cikin rayuwa ka ga baban kowa da ke rayuwa a yanzu nan bai kai farcin sayyidina abubakar ba ba ka bane amma ba za ka yi da faɗi wannan magana ko rabinta akan babanka ko surikinka ba saboda ka san darajar shi amma sai a faɗa wa sahabi sai mutane kawai su hasa sauti kawai suna maimaitawa daga cikin abin da ya kawo haka shine ba a san sahabbai sani na hakika ba isa za ga waɗanda suka san sahabbai sani na hakika idan an faɗa sai sai kaga kamar kamar an jona musu shokin su kuma suna girgiza ko mun gane da kyau jama'a Allah ya tsare mu waɗannan malamai babu shakka sun yi aiki mai falala wa nadhkuru fi hadha al-fasl ba'dan min bayni ha'ula alladhina yusharu ilayhim bil bunan fi hadha al-fan zamu ambaci wasu a wannan bigire waɗanda ake nuna su da dan yatsa ce ga wannan ga wancan ga wancan ana nuna su bilbunan da yatsa a wannan fannin to zai fara mana da qismul awwal zaka ga gashi nan yayi musu ainihin wato tabal al-qismul awwal a'immatul jarh wa at-ta'dil fil qarn thani hijri limaman jarh wa tadil a karni na biyu na hijira manzon Allah sallallahu alaihi ya kawo mutun takwas al-auza'i shubatu ibn al-hajjaj sufyan ath-thawri malik ibn anas عبد الله mubarak المبارك سفيان بن yahya bin بن سعيد abdurrahman ibn mahdi yanzu kaga waɗannan sunayen idan so samu ne ya kamata a ce duk wanda aka ambata anan ya zama ka san shi fiye da gwamnan garin ka san shi fiye da principal din makarantar da kai secondary school ka san shi fiye da kanin babanka zaka iya bada labarin shi fiye da zaka bada labarin mutanen angoku to kuma yayi daidai kenan amma kai a fara tana ah, wai waye ma auza'i ta dan jin sunan sama sama haka da akwai saurayi akwai saurayi akan wallahi dole ne sai mun dinga rayuwa a cikinsu suna circulating a cikin tunaninmu sannan za zama yadda muke so mu zama wadai ya daga cikin hanyar raya su sanya ma yaya su sanya wa makarantu cibiyoyi uh, businesses ɗinmu suna kariyin irin waɗannan sunayen da sauransu ya daga cikin hanyoyin uh, abin nan uh, takhalid na zikira ɗinsu ya daga cikin haka in kai makaranta ka sa mata madrasatul imamul auza'i al-auza'i misali yes wani brand ne na sabulu a same irin wannan suna duk ana yin haka in ka ji kasashen da aka ba musulunci muhimmanci za ga ana yin haka mu sai dai mu sa sunan matanmu shi muka iya kawai Allah shi kyauta <laughs> ba na so ta masifa ne wallahi wata sai sai mutum ya tsufa da wuri wallahi <laughs> ba ga bane daga eh sai mutum ya tsufa da wuri a ta masifa ko ka ji a ce jinin ka yawo <laughs> ku zo ku tura mutum magunguna ya sai yadda zai da su na'am al-imam az-zahabi muhammad ibn ahmad ibn usman shaykh al-muhaddithin wal mu'arrikhin yace sanata ihda wa mi'atayn shekara ta 201 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama fiha ahida al-ma'mun ila ali ibn musa ar-ridha al-alawi fa ahida ilayhi bil khilafati min ba'dihi wa amara ad-dawlata bi tarki suwadi wa lubs al-khudra wa arsala ila al-iraq bi hadha fa azuma hadha ala ala bani al wa alladhina bi baghdad ثم خرجوا عليه وأقاموا منصور بن المهدي ولقبوه بالمرتضى فغضب فضعف عن الأمر وقال إنما أنا خليفة المأمون فتركوه وعدلوا ko wa adalu ila akhihi ibrahim bin al-mahdi al-aswad fabaya'uhu bil khilafati wa laqabuhu bil mubarak wa khala'u al-ma'muna wajarat bil iraqi hurubun shadida wa umurun muz'ija a wannan shekara ta 201 sarki din can ma'mun in kun tuna a baya mun ji cewa yana da dan ra'ayin shi'anci gashi dai ba abbasi ne amma yana da ra'ayin shi'anci kamar ce ne mutum yana wata jam'iyya amma kuma duk ra'ayin shi na ɗaya jam'iyyar ne wannan yana faruwa da 'yan siyasa da yawa ko kenan, sai ya ji labarin akwai wani daga cikin jikokin Husaini shine Aliyu Ibnu Musa Ibnu Ali eh, Ali Ibnu Musa Ibnu Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu al-Husayn Aliyu dan Musa Musa din da shi ce ma'arida, Ar-Ridha rahmukallah eh, shi kuma Musa baban shi shine Ja'far as-Sadiq rahimahullah mun wuce shi a baya Ja'far Sadiq shi kuma baban shi ne Muhammadul Baqir Al-Baqir kuma da yake ga Husaini Husaini dai jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka shi a Karbala radiyallahu anhu to wannan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin shi wannan Ali Riba sai zama labarin shi ya shahara a matsayin mutum mai zuhudu mai gudun duniya wanda baya biye ma hayaniyar shi an ci dinnan da fitintunu yana ta mutane wa'azi da dangin shi da ɗaliban shi cewa a zauna lafiya wanda Allah ya ba mulki a haƙura kaza kaza kaza kaza kaza shi ko mahadi eh, ma'amun yana ta bincika dan ta lokacin ya kamu da wani cuta ana ganin kamar tarin fuka ne daga baya bincike na nazari yana nuna kamar wani tari ne dai wanda yake ya matsa mishi shekara da shekaru sai yana ta binciken a 'ya'yan shi da ƙannan shi da danginsa da banul abbas gaba ɗaya da banu aliyin wane ne zai ba halifanci an ce a kusan da ya tara su wajen mutum hamsin ya dinga musu intabiyu yana wurga musu tambayoyi duk suka kasa amsawa sai ce duka nan ba ne cancanta zama mahalifa musulmi duka mutum da cewa ya riga ya sha falsafa ta mushi yawa to da haka yana neman wani ne wanda yake da ilimi ko da ba irin nashi ba ya zama dai ya gamsu da cewa wannan mai ilimi ne to yana so ya sa shi waliyul ahad sai ya rasa sai a kawo mishi labarin wannan mutumin jika manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin yana can ne sabur yayi zaman shi a can wani gefe baya shiga harkokin siyasa ya sanya mutane suka je aka talallashin shi aka lallabe shi aka taho mai da shi ya zo ya girmama shi ya mai da shi babban mutum aka samu shi kayan sarauta ma ya ki karɓa aka yi ta yi da shi sai ya fita ma daga fadar ya tafiye shi masallaci ya je ya bacci rana ya tara mutane ya musu wa'azi ya musu fari hudu ba ya ta ma ba shi kuɗi ya je ya raba musu ya kasa sabawa da irin ɗabi'ar sarakuna duk da haka dai ma'amu ya tare shi a jika karki dai a wannan shekara har ya fito ya ilani aka rubuta cewa idan ya rasu halifan musulmai shine Ali ibn Musa ar-Ridha wannan mutum ya cikin wanda in shi'a suke lissafawa a matsayin limamansu guda goma sha biyu amma ba za ka taba jin sun yaba wa ma'amun akan wannan aikin da yi akalla ya yi recognizing din shi a matsayin cewa wannan shine next khalifa Allah kuma bai yi ba fa'ahi da ilahi bil khilafati min ba'di yace bayana wannan mutumin mai suna Ali ibn Musa Rida shine zai halifa ah, an haife shi mu zo mu ji a gaba amma an haife shi ko dai shekara ta 148 ko kuma ta 150 koma da biyu a dai wannan yanayin sannan ya mutu ne a shekara ta 203 nan gaba kaɗan za mu ji rasuwarsa abin da ya faru wasu ne suka sa mushi guba ya ce mutu a cikin fada wallahu ala ya rasu kamar shekara shi 51 ko 49 ko makamancinta an ɗauke shi an kai shi kabarin shi yana yana inda aka rufe harunan rashid wato Babansu su ma'amun aka rufe shi amma 'yan shi'a hanyar da muke magana suna da mashhad suna da kabarin shi inda ake zuwa ziyara a tus a ƙasar iran har yanzu dinnan a garin tus na kasar iran ah, suna nan da mashhad amma ah, hakikanin gaskiya ba nan bane inda kabarin shi kamar da makaranta a cikin littafin iktida usratul mustaqim Allah ya gafarta mashi babban malami ne mutumin kirki ah, wanda yake ba malamin hadisi bane amma zahidi ne wanda yake yana da kuma albarka a cikin maganganunsa ya iya wa'azi kuma jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shikenan wa amara ta bi tarki suwat mun tana tun can dama uniform din sarauta shine bakin kyallego da yake ci musu musawwada da aka halifofin suna saka bakaken kaya ne ko sun saka wani kaya za su saka baka alkyabba da bakin rawani duk kuma eh, shi'ar din su tutar su ko ina baka ce za ta fi jihadi baka tuta da sauransu sai ya ce to daga yau ya canza tutar nan daga baka a kuma da ta girin koriya irin ta shi'a kenan to ali a lokacin zaka ga har yanzu shi'a suna amfani da wannan koren abin da suke ratayawa a wuya ko su rawani da shi ko su sa alkyabba har wannan da aka kama shekara biyu baya bai sunan shi wannan ira din nan za ga yana saka irin wannan irin wannan agun da shi ma haka wa arsala ila al-iraqi bi hadha ya aika da bayani da sako rubutacce presidential decree kenan zuwa ƙasar iraki tunda shi yanzu yana farasan ya yace je a sanar da wannan fa aguma hadha a labanin abbas alladhina bi jinin banin abbas wannan abu ya musu nauyi suka ce sam ba zai yi ba rana a tsaka kawai mulkin da iyayenmu suka sha wahala suka kafa a cire shi daga gidanmu kai akai wani gida ba zai yi ba suka ce to shikenan fa sai fa qamat da za da biya fara a cikin tarihin shi wannan mutumin a cikin sirr alamin nubala shi shikenan kiyama ta tsaya aka fara fitintunu iri daban-daban aka fara mitin cikin dare da kisa da munafurci da shirya makarkashiya da kasan da yan siyasa suna yi a tare a nan a tare a can a ce to wane ne a ce kaza zai yi kaza ba zai yi ba aka yi ta yi sun alai daga baya kawai suka yi dikamfin suka ce sun bar jam'iyyar shi sun bar jam'iyyar Banul Abbas sun daina masa mu baya, sun kwaɓe mu baya a su suka sa sabon halifa wa qamu mansura bin al-mahdi wani wato mansur ɗan gidan mahadi mahadi wancan kawun shi ma'amun ɗin kenan ko domin shi ma'amun ɗan gidan haruna rashidi haruna rashid kuma ƙanin mahadi ne kar manta ko to ɗansa kaga yanzu cousin yake kenan wannan ga ma'amun mansur bin mahadi suka ce shine sabon halifa walakabu laqabuhu bil murtada suka same suna lakabin sarauta murtada fada ufa anil amri ya kasa yin abin da ake nema ya yi girma shekaru sun masa yawa ya kasa shikenan daga baya ce baya yi wa inna ma ana khalifatul ma'mun yace ni gaskiya ina goyon bayan ma'mun ni ne wakilin shi anan garin fatarakuhu wa adalu ila akhihi ibrahim ibn al-mahdi al-aswad akwai kaninsa ibrahim ibn al-mahdi al-aswad sai suka koma wurin suka ce to kai ne namu yanzu fa bay'uhu bil khilafati wa laqabu bil mubarak shi ma aka mishi mubaya aka ce sunan shi al-mubarak wa khala'ul ma'amuna suka kwabe mubaya'a su ga ma'amun wajarat bil iraqi hurubun shadida wa umurun muzija aka yi samu rigingimu da fitintunu masu yawa domin daga nan kuma mutuna cewa akwai gwamnan iraqi ta bangaren ah, ma'amun shine al-sa'ad al-hasan ibn sa'ad dan uwan ah, ah, bin dan uwan al-fadl ibn sa'ad dan uwan wannan babban kwamishinan nan ko wannan wannan hasan ibn sa'ad kuma shine sirikin ma'amun mamun zai aure yarsa mun yi magana a ta ko to da haka shi kuma ya miƙe da sojoji da guwa wanda suke gwan bayan halifa aka yi kashe da rigingimu da fitintunu da yawa wannan shekara har cikin ramadana ta yadda ma aka ce wannan azumin na shekara mutane ba su samu halin yin abubuwa da suka saba na ibadoji ba kama a ce irin taron iftari ko wa'azi ko tafsiri ko sallar dare da irinsu ne kamar da kasan dai san ake ta rigingimu boko haram a Borno ba a yin wannan abu ni na je barna lokacin wata shekara can ba a yin ba a yin sallah ashan a masallaci ba a yin sallah asuba a masallaci ballantana qiyamul layli eh, eh, eh, tahajjudi ballantana waya ce wani ra'ayi wani shan ruwa ko wani wa'azi ko tafsiri duk ba a yi ba a yi gaba ɗaya tsawon azumi ina jin kuma kamar kwana na 24 a wannan azumin a lokacin to irin wannan yanayin sai al'amura suka lalace mutane gaba ɗaya sai kuma aka samu wani abu da zai zo ambata mana anan wanda dama duk inda ake fitina ana samun shi shine inflation hauhawa farashin ababen masarufi dan dama za su yi karanci yawan shige da fice da ake tunda kuma ba kasar noma ba ce. Ƙasa ce da ake mata ah, shigo da abinci da haka mutanen da za su dinga shigowa za su dinga jin tsoron dukiyarsu da rayuwarsu da kayan kasuwancinsu ba za su zo ba da haka abinda ake da shi dole zai ƙara daraja zai zama ya da tsada wasu za su ɓoye nasu da sauransu sai aka samu tashin hauhawa farashi na abubuwa da dama har aka kai ga ana siyan kwai kwaya ɗaya kamar da aka ba da labari kwan kaza ko makamancin shi da dinari guda dinari guda jama'a yanzu kamar wajen dubu tara kenan ba kwai kwaya ɗaya ana siyan dabba kamar karamar dabba bisa akuya da dinari goma wanda da kuma in kana da garken awaki ma bai fi dinari biyar ba garki guda ɗari ke to irin waɗannan abubuwan suka yi ta faruwa tsadar rayuwa ta samu mutane ba ƙanƙanuwa ba wa a awwalu zuhuri babak al-khurrami fa'atha wa afsada wa kana yaqulu tanasukh in muyi magana akan wannan wannan zindikin shi ma babak al-khurrami wani wanda yake da'awa zuwa ga tanasukul arwah cewa ba a mutuwa ko an mutu ma mutum zai sake tashi a jikin wata halitta to a wannan shekarar shi ma ya bayyana fa'atha yayi fitina wa afsada yayi barna wa kana yaqulu bitanasukh yana yana da ra'ayin tanasukhul arwahi cewa rayuka suna jujjuya ne daga jikin wani jiki zuwa wani wa fiha tufi abu usama hammad ibn usama al-kufi al-hafiz maula bani hashim wa lahu ihda wa 80 sana rawa an al-a'mash wal kibar a wannan shekarar kuma aka samu rasuwar malam Hammadu dan Usama baban Usama Alkufi, kufi mutumin ƙasar Kufa babban malami wanda yake bararren bawa ne ga Banu ya rasu shekararsa 81 yana da riwaya daga A'mash da manyan malamai qala al-Imam Ahmad ma kana athbatan Ahmad dan Hanbali yace ban san wanda ya kai shi tabbas ba la yakadu yukhti'u da kaɗan ne kake samun shi ya kuskure babban malami ne min a'immatu da ilmi kamar da zabi ya faɗa a cikin siyar ya ce kuma wa min nuzara'i waki'in tsararrakin waki'u ne a ilimi sai dai shiyar da a duniya da aka ya rasu a yanzu wa fiya hammad ibn mas'ada wacce malami ya da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita hammad ibn usama ya daga cikin jami'in jama'a wa fiya hammad ibn mas'ada al-basri sai kuma abu sa'idin Hamad ibn Mas'ada al-Basri al uh, maulahu wanda shi ma daga cikin rijalul jama'a rawa an Hisham ibn Urwa wa idda yana da riwaya daga Hisham dan Urwa da wasu malamai daban wa kana thiqatan sahiba hadith amintacce ne mai yawan hadisi sai dai shi wannan a cikin littafin al-Kashif da kuma siyar uh, ta al-Imam zahabi a duka wuraren guda biyu ya ambaci cewa shekarar rasuwarsa shekara ce ta 202 ba 201 kamar da ya ambata anan ba wa fiha harami ibn umarata ibn abi hafsat al-basri rawa an qurrata bin khalid wa shu'ba sai kuma abu rawh harami ibn umarata al-basri wanda ya daga cikin rijalu sitta ma khala tirmidhi abu bukhari muslim abu dauda nasa'i da ibn maja banda tirmidhi a cikin sitta saduqun ne daga cikin masu riwaya sunan shi harami ibn umarata ibn abi hafsa mutumin garin basra wa fiha sa'ad ibn ibrahim ibn sa'ad az-zuhri sai kuma sa'ad ibn ibrahim ibn sa'ad ibn abdurrahman ibn auf jikan sayyidina na dan auf ne wannan radiyallahu anhu sunan shi kenan sa'ad dan ibrahim dan sa'ad to wannan sa'ad din kakansa da aka same sunansa shi kuma ɗaya yake ga abdurrahman ibn auf wannan attajirin sahabi daga cikin al'ashara radiyallahu anhum ajmai qadi wasit alƙalin garin wasita sami'a abahu wabna abi dhi'ib yana da riwaya daga baban shi ibrahim ibn sa'ad ibn abdurrahman da kuma ibn abi dhi'ib wannan ya daga cikin rijalul bukhari da kuma al-imam an-nasa'i su biyu suka fita da riwayarsa وفيها علي بن عاصم أبو الحسن الواسطي محدث واسط وله بدع وتسعون سنة روى عن حسين ابن عبد الرحمن وعطاء بن السائب والكبار وكان يحضر مجلسه ثلاثون ألفا سيكما علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسط مالا علي بن عاصم ya daga cikin rijalu Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah Abu Dawuda Tirmidhi da Ibn Majah waɗannan guda uku ya kasance mai wa'azi ne da shahararre ga shi kamar da malai faɗa nan majalisinsa yana cika da mutane kamar mutum dubu talatin ya rasu walahu bid'un wa tis'una sana yana da shekaru casa'in da wani abu kamar shekaru casa'in da uku ah, yana da riwaya daga Hussein ibn Abdurrahman da Aba ibn ah, Sa'ib da kuma Al-Kibar manyan malamai wa kana yahduru 30 Alfa. sai dai wannan malamin ya da matsala ah, kamar yadda al-Imam zahabi ya ambata a cikin Mizanul I'tidal da kuma ainihin wato ah, abin nan Ibn Hibbana a cikin Kitabul Majruhin wanda ya kawo shi a cikin littafin Majruhin Ibn Hibbana ya ba bada labarin cewa wa kana Ahmad ibn Hanbal sayyi'ar ra'ayi fi malam Ahmad dan Hanbali baya bai da kyakkyawar ra'ayi yana da munar tunani ga mutumin nan baya san shi baya san riwayarsa kuma abin da ya faɗa shine kamar yadda yake cikin littafin na i'tidal da kuma tahdhibut tahdhib da littafin ainihin wato shi shi ibnu hibban din cewa ya kasance kana ya yana yin kuskure wa yusirru ya kafe kan kuskure ko an gyara mishi bai karban gyara in ya faɗa ba kawai shikin sannan kuma an jefe shi da an ci sannan duk da yake ya kasance mutumin kirki ne mai addini kuma attajiri ne yana da kasuwanci da ya tara dukiya sosai da sosai amma dai riwayarsa kamar yadda al-Imam Ibn Hibban ya faɗa ba a karban tafridi dinsa idan ya kadaitu da riwaya ba a karba amma idan ya dace da thiqat to za a karba saboda ya samu a ba wallahu a'lam qala waqi'un waqi'u yace adraktu an-nasa wal hafalatu wal halaqatu li Ali ibn Asim na riske mutane a lokacin da alhalaka majalisan karatu majalisa shine malamin da ke ba da riwaya ana kewaye shi a masallacin wasit shi ba bada karatu wadda afahu ghairu wahidin su ihibzi hibzi magana malamai da dama sun ta shi saboda muguwa haddasa su ne kamar su ibn din kamar al'imamu uh, ahmad ibn hanbal kamar shi ma zahabi da ya maganganu kai da ya ce. abin nan haka ibn hajar yace saduqun yukhtu wa yusiru kaga duk wannan ba addalawa ce kai ba wa kana imaman an salihan jaridar qadri amma dai limami ne na kirki mai taka tsantsan mai biyayya Allah kuma mai kwarjini a idan mutane wa fiha qutila al-musayyib bin zuhair akbaru quwadil ma'mur a wannan shekara ne aka kashe wani babban komanda wani mai karfi wanda idan da ake cewa sai Allah ya isa kaje karanta tarihin malam Yahya ibn Sa'id ibn Qais al-Qattan a cikin littafin Siru Alamin Nubala al-Imam zahabi ya bada labarin wata kissa da ta faru da wannan mutum saboda mutum ne na farko hukuma ne misali za a ce DPO ya kwace maka mota ya kai wa zaka je ga ko alƙali sai dai ka Allah ya sako sai dai ka gawa Allah kawai shi ne alƙalin alƙalai to yi kwarai kwa a yanzu nan idan DPO ya kwace mota ka ba wanda za ka ga mai kwata mai ko ka faɗa yakin bangare wallahi sai dai kana da wani a sama ogan shi amma dan ka je ga wani can daban lauyoyi to je ka ga musu gani in ya kulla musu shari su ma kansu lauyoyi ba ya sai da su da kansu ba sai dai a je a ta kashe kuɗi kawai gara ka je ka sai wata mota kai Allah isa kuɗin da za a kashe muna kwatanci ne kawai muna cewa dole zama haka bilwaƙi so wannan mutumin ya kwace ma wasu talakawa kayan gadonsu dabbobi ne ranch ne gaba daya na awakai da dawakai suka je suka gaya ma a lokacin ya haibu sa'id ibn qais na qattan yana alƙali aka je aka gaya mashi ya aika mai da sammaci ya sa aka kama da suka sammacin aka zane su amma yara alƙali ya kai ma kwamandan bariki sammaci a gallu kuri sai kama shi <laughs> a sai jikin shi ya gaya mai ko shi ne ya haya ya fushi ya tashi ya tafi da kanshi yana zuwa da suka ganshi kawai da sai suka dare masu bindigogi da masu mai suka dare ya je kan ogan nasu yana zuwa ya shaƙe shi ya shaƙe shi ya faɗar da shi akan kujerar shi ya danna shi daga ana ana faɗa tsakanin mutane ya danne shi aka rasa da ya kwace shi sai da aka je ya ga Abu Ja'far al-Mansur da kanshi halifa shine zai kwace shi shine zahabi ya taliki yace yace qultu haka za ya bage an yakuna al-hakim haka yi kamata alkali ya zama baya jin tsoron kowa sai dai a ji tsoron shi <laughs> don in haiba alkali wani alkalin daga ranar kwa zai tsoron shi duk wanda ya ji labarin wani alkali ya wani babban kwamandan soja haka to shi kenan kowa zai ji tsoron shi shi yasa inda inda su zaba ki ko sun ci nasara sun yi mai gura tai wannan abin da suka mai shekaru baya da shi kenan kowa za su iya ci mai mutunci za a ce ai kwamandan sojoji ma sun hana shi wucewa shine shine consequences din abu idan haiba ta shugaba ta lalace to shikenan kuma kowa sai duk ƙasa ta shiga cikin rudani idan shugaba ya zama bayi da wannan kwarjinin wanda zai hana a ci mutuncinsa ko a ci zarafinsa ko to kuma babu wanda yake da sauran kwarjini kenan to wannan mutumin a wannan shekara a kashe shi kuma kisa na mummuki aka haɗa baki da wasu daga cikin makusantan shi suka mashi makaru yana cikin bacci a sansani suka danna mai tsitaka a mai ake mashi zuci suka kashe shi an daɗe jama'a ana kashe manyan mutane an daɗe ana kashe su wanda suke gwaraza jarumai malamai attajirai an daɗe ana kashe su wanda za ka ga mutum ɗaya da aka kashe sai da ba ƙaramar ɓanna ce aka musulunci ba umar dan Khattabu da ya ishe ka misali jiba umar dan Khattabu kashe shi aka, jiba usman jiba ali umar dan abdul aziz kashe shi aka. sarakuna da dama waɗanda suke sarakuna ne na kwarai an kashe su haka malamai da sauransu so da haka dan su mutane abinda suke gani shi ne, duk wanda ya tare musu abinda suke so su yi to kawai za su da shi wannan kuma sunna ce ta farko ta habila da kabila ɗin nan iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar me yace qala aqtulanak kawai za a da kai shine kawai tace sunnar eh da gaske ne mana me babu a gashin qur'ani ya fada a sunan sunan yayin ba kake da gaske sunan su kenan sunan su kenan a tarihi sunan suke na a tarihi ban ce ruwaya ba ce balantana ka ce na sai na kawai isnadin ta kwarai kuwa ya haibunu sa'id bin qais Al'ansari. ansari malamin hadisi na'am za a zo a yi tarihi shi a gaba kaɗan insha Allah wa fiha qutila al musayyib ibn zuhair akbar ma'amun al ufa وضعف امر الحسن بن سهل بالعراق shi kuma al-hasan ibn sahal wannan wakilin ma'amun a iraki shi kuma al'amarin shi ya rauni ya wayi gari bai da ta cewa komai ya watse mashi mutanen gari suka mai tawaye wa huzima rat aka yi ta fada tsakanin sojojin shi da sojojin bangaren waɗannan da suka yi ma ɗan uwansu ma'amun tawaye aka ci nasara a kan shi lokaci lokaci bayan lokaci summa tarajjaha amurku daga baya kuma ya ɗan samu ya dawo da ƙarfinsa wa hasilul kissa ga takaitaccen bayanin abin da ya faru an ahala bagadada a sabahun bala'un azim mutanen bagadaza bala'i mai girma ya same su a wannan lokaci fi hadhihi sanawat a wannan shekaru hatta kadat tatada'a abil kharabi har garin ya kusa ya wargaje rayuwa ta kusa ta lalace ka kwatanta yadda mutanen Najeriya suke shekara hudu ko biyar baya dinnan sanda Boko Haram ta rikita kowa din kaga kamar rayuwa ta ne ta lalace gaba daya to irin wannan yanayin suka shiga wajala khalqun an ahli min ahliha anha mutane dama suka yi ta guduwa jila suka yi ta ƙaura suna barin garin bin nahabi saboda ainihin wato bala'in da ake ciki na sata da ƙwace da ɗibar ganima su mutane suka yi ta guduwa suna barin garin wasabi da kama ‘ya'ya a mai da su bayi inda dai kaga an dinga yi a ƙasar in iska su shigo gidanku da dare kawai su kama ƙatti maza su shiga da su sojojin boko haram sun samu sojoji su kama yan mata da matan aure su ce sun kama bayi su tafi da su sauran maza kuma su kashe su kwashe da dukiya ba ka ga dinga ya kasashen biyu da barno da sauransu ba to irin wannan yanayin kaga sai ka ga kowa na kokarin bari ya gudu wasu ma da kafa suka dinga guduwa tun da kasashen fataskum da barno da waye har zuwa cikin kamaru wasu har zuwa nan kano ko jigawa kuma makamantansu to irin wannan yanayi ne ina ga yanzu mutane za su yi saukin fahimtar wannan abu tunda ya faru nan kusa an gani a shiga cikin wani tsoro da tashin hankali jama'a wanda sallah ma ana jin tsoron zuwa makabarta ana jin tsoron zuwa coci idi eh, kirsimeti komai ya zama abin tsoro kasuwa ko ina mutane suka shiga cikin tsoro din nan da aka dinga yi to irin wannan yanayin ne bin nahabi sata da kwace wasabi da kama bayi wal ghala da tsadar kayan abinci wa kharabi duri da rushewar gidaje fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وفيها يحيى بن عيسى النهشلي الكوفي الفاخري بالرملة سيكم مالا يحيى ابن عيسى ابن عيسى النهشلي الكوفي الفاخري يا رسو الرملة الرملة شنو ينزو yana kasar yana kasar abin ne yanzu Isra'ila ko ka ce ƙasar Palestine da Isra'ila ta kwace wan bidzat sunan garin kenan hayin Ramallah yana daga cikin garuruwan da Isra'il take kwace da su yanzu a hannun daga hannun musulmi mutanen Falastin rawa anil a'mashi wa jama'a wa huwa hasanul hadith malam yace mutum ne da yake da hadisi hasan ya mai hukunci ne nan duk da akwai maganganu sabanin haka kamar limamun nasai yana raunata shi yana cewa ainihin wato mai rauni ne haka al imamu Ibn Hibbana ya kwararo shi a cikin al-Majruhin al'imamu muslim ya fita da hadisin sa da al'imamu abu dawuda da tirmizi da ibn maja ma'ana banda bukhari banda nasa'i aisha wani kun taba usul cikin Allah su kuma bambashi ko al-akhbar malam ibnu juwayy yace al-akhbaru hadithai wa amma al-akhbaru fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidq wal haka ce al shine abinda gaskiya na iya shiga cikin sa ƙarya ma na iya shiga wato abinda an fara zai zama gaskiya ko ƙarya saboda bayar da labari wal khabaru yanqasimu ila qismaini akwai hadisai kala biyu a gun malaman usul ahadin wa mutawatir akwai hadisan da ake cewa ahad jam'i ne na kalma ahad wa mutawatir falmutawatiru ma yujibu ilma mutawatir shine hadithin da yake wajabtar da ilimi wato abinda in an faɗe shi dole za a yadda cewa labarin da ya bayar haka yake la sabila ila inkari huwa an yarwiya jama'atu la yaqau at-tawatu ala al kadhib min mithli shine tarayyan mutane da yawa waɗanda ba zai yiwu a ce sun yi mitin ne suka haɗu akan wannan labarin ba a ce su roito shi saboda zamunan su daban garuruwar su daban ba su gamu da juna ba ma matakila sai su ba da labari sai zama iri ɗaya kaga inda ƙarya ce ya kamata ne a samu wani yanayi wanda suka haɗu suka yi mitin suka ce to mu fito mu ce kaza irin yadda wasu suke yi to amma tun da ba a samu yanayin da suka taɓa ma haɗuwa a rayuwarsu ba maganar su ta zama gaskiya wannan yana ishara zuwa ga gaskiyarta maganar su ta zama iri ɗaya hakan yana ishara zuwa ga gaskiyarta malam ya ci gaba da cewa ah, ah, min mithlihim wannan gabar ta sahabbai da yawa gaba tabi'ai da yawa gaba ta atba'u tabi'ina suma da yawa irin wannan yawan da la yaqa'u tawatu al-kadhibi min mithlihi ila an yantahiya ila al-mukhbiri an labarin ya tike zuwa ga wanda aka ce shi ya ce ko ake bada labarin abin da ya aikata sawa'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko wani sahabi ko makamanci haka wai yakunu fil asli an mushahadati ya zama kuma asalin masu bada labarin suna bada labarin abinda idan su ya gane musu ne abinda aka yi a gaba gare su au sama'in ko abinda suka ji wa kunnuwansu la an istihad kai zama labarin wani ra'ayi ne wani ra'ayi na wani ya faɗi ra'ayin wani ma ya faɗa wani ma ya faɗa ha tike kan wanda ya faɗa wa'ala أنه جرت آلة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول الفقه dama malaman usul sun gudana akan wata al'ada ta kawo wasu maganganu da ke da alaka da ilimin hadisi a cikin tafansu wadhalika li'anna al-kitaba wa sunnatuhuma madarul bahth fi ilmi al saboda ilimin usul gaba ɗaya yana bincike ne akan ilimin alƙur'ani da sunna walan kana al-qur'anu la yahtaju ila nadharin fi shi alqur'ani bai buƙatar wani bincike game da isnadinsa da annahu thabitun thubutan qat'iyyan bin naql al mutawatir lafziyan al lafdan wa ma'ana dan shi qur'ani ya tabbata tabbata ta yanke ta hanyar cirato da aka yi ta hanya mutawatira al lafazin mutawatira a ma'anarsa sara al bahthu muqtasiran ala al nadhri fi dilati nassi ala al hukm sai zama game da alqur'ani binciken ya takaici ne kawai akan sanin yadda za a kafa hujja da ayin alkur'ani kuma wani irin hukunci za a fitar wajen kafa hujja amma babu magana akan isnadi amma shi bangaren hadisi akwai wannan maganan fitar da hukunci sannan kuma kafin akai gare ta akwai magana akan tantance inganci wa amma sunna fa innal mustadilla biha yahtaju ila nazari ita ku sunna wanda zai kafa hujja da ita yana bukata zuwa ga abu da biyu na farko nazarun fi thubutiha ya binciki tabbatarta na biyu nazarun fi dalatin nassi alal hukum bincike game da abinda aka ce hukuncin shin nassin na nuni zuwa ga haka walidha awrada al-usuliyuna jumlatan min min mabahith uh, ulum al-hadith min mabahith ulum al-hadith da haka ne malaman hadisi malaman usul fiqh suke kawo su maganganu da suka shafi hadisi a cikin tafansu qaulu fadin malam da yace amma al-akhbaru fal khabaru ma yudkhilu as-sidq wal-kadhib al-akhbaru bi fathil hamzati jam'u khabar jam'in labari wahuwa huwa ma yadkhuluhu as-sidq wal ai ay yahtamilu as-sidq yana iya ɗaukan gaskiya ko ƙarya lakin aurada da hadha at-ta'rif anna min al ma la yadkhuluhu al-kadhib an kawo magana game da ainihin wato wannan tarifin cewa akwai labaran da kwata-kwata ƙarya ba ta shigansu wamin ha ma la kuma labaran da gaskiya ba ta shigansu zida ala ta'rif kalimat li dhatihi zala hadha al-irad inda za ka ƙara kalma al-khabaru ma yadkhuluhu as-sidq wal-kadhibu li abinda ƙarya ko gaskiya ke iya shiga zuwa gare shi da zatin kasancewarsa to wannan iskalin ya kauce idh yakhruju bi hadha al-qayd al-khabar alladhi la yahtamilu as-sidqa aw la yahtamilu al-kadhiba bi itibari al-mukhbir bihi wato ya zama labari na iya ɗaukan gaskiya ko karya idan an kalli shi labarin ba tare da kallon wake baya da labarin ba amma idan aka kalli mai ba da labarin akwai labarin da bai iya ɗaukan ƙarya sai dai gaskiya kamar alƙur'ani kamar sunna tabbatacciya akwai labarin da bai iya ɗaukan gaskiya sai dai karya, kamar labarin duk wani makarici kaga to lizati ai lizatil khabar shine hadal ihtimal amma bin nisbati ilal mukhbiri bihi to wannan baya shigowa kowane labari akwai nau'in mai bayar da labarin zai hukunta shi malam yace fal awwalu ka khabari mudda'i ar-risala ba'da ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam labarin da bai daukan komai sai ƙarya shine duk wani labari da wani ya bayar yana cewa wai shi annabi ne a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar musailama kamar tsulaiha da ire-irensu da suka ta abin nan fitowa ƙarara su ce su annabawa ne ko ko mutum yayi talmihan ya nuna an masa wahayi irin abin da tijjani yi game da satul fati duk wannan ma da'awar nubuwa ce talmihan ba tasrihan ba to duk wannan kaga labarin kai tsaye ƙarya ne ba za ka karba ba wasani ka khabarillahi ta'ala wanda kuma bai daukan komai sai gaskiya kamar zancen Allah subhanahu wataala da labarinsa abinda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani na kissoshi na ma'adi na hisabi na abin da zai faru nan gaba a duniya da makamantansu da labaran da ya bayar na tsirrai da halittu da yadda yake tadbirin al'amura duka gaskiya ne kuma baya daukan wani abu sai gaskiya haka wa khabar rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wanda ya tabbata izuwa ga manzon shi bai daukan kowane hukunci sai gaskiya fa idza qala insanu idan wani mutum ya ce kadima akuka dan uwanka ya zo fa hadha khabaru wannan labari yahtamilu sirqa wal kadhiba zai iya zama gaskiya ko ƙarya li dhatil khabari in an kalli shi labarin fa in tabaqal waqi'a huwa sadiqun in ya dace da abin da ya faru a aikace da gaske ne dan uwan naka ya zo to ya zama gaskiya kenan wa in khalafahu fa huwa kadhib in kuma ya saba wa abin da yake waki ma'ana aka bincika dan uwan naka bai zo ba ya zama ƙarya wa zalika imma al-sawa aw in in kana al-qa'ilu majhul al-hali ko dai zama da gaskiya da ƙaryan sun tsaya daidai wa da wajen kowanne yiwuwarta idan ba a san mai riwaya wani iri bane shi aw ma arjuhanis sidiq ko kuma a karkata zuwa ga yafi kama da gaskiya in kana al-mukhbiru adalan in mai ba da labarin mutumin kirkin aw al-kadhib ko kuma a karkata zuwa ga rujihanul kadhib kenan in kana fasikan idan mutumin banza ne qaulu fadin sa da yace wal khabaru yanqasimu ila qismaini ahadi wa mutawatir lamma arrafa al khabara zakara aqsamu ne ta ikin labari sai kuma ya ambaci aqsam na hadisi fal khabaru bi itibari wusulihi ilaina qismaini ta fuskar hanyar da hadisi ke bi ya zo zuwa gare mu mutanen baya akwai hanyoyi guda biyu ahadun wa mutawatir فالمتواتر ما يجب العلم وهو أن يروي جماعة إلى آخره يتي ذكر تعريف المتواتر وبيان bayana يفيده ya ya ambaci ta'arifin mutawatir kuma yayi bayanin ya ambaci bayanin abinda yake nunawa shi khabar wa bada al-musannifu bitawatur ya fara tawaturi li tulil kalami al-ahad saboda ahad akwai tsawon zance game da shi wala ikbari fi ma'ana ahadi nafi ma'anar tawatu saboda kuma idan aka ce ahad to ba zai zama ahad ba sai an kore yiwuwar samun ma'anar tawaturi a cikinsa ma'ana ko dai mutawatir ko kuma bai kai mutawatir ba to da zaran bai kai ba sunan shi ahad da ka kai tarifin mutawatir wanda da yawan nan caka sunan shi ahad ke fal mutawatir lokatan ismu fa'ilin min tawatar shai'u ai ja jaa ba'dahu fi ithri ba'dahu asalin almutawatir ismul fa'il ne na tawatara ya tawataru almutawatir shine idan abu ya zo wani bayan wani wani bayan wani wa minhu tawaturul matsari kamar da ruwa ke sassauka ɗigo bayan ɗigo suna zirɗi a bayan junansu ai ta taba a ya ci gaba da sauka qala jauhari wal muwataratu bibiyan juna wala takunu al muwatara bainal ashiya'i illa idha waqa'at bainahuma fatara ba a cewa abu ya tawaturi sai an samu wani gibi tsakankaninsu akwai wani yanka sannan wani ya sauka akwai wani yanka sannan wani ya zo wa ila fahiya mudaraka wa muwasala suna suna abin nan suna tare da juna ne mun ka dauki misali taragon jirgi to ba tawaturi suke ba tadaruki suke dan suna jona da juna amma gosulan motoci to tawaturi ne Allah saka gane wannan akwai tsakadaki tsakankaninsu ko Wasu ilahan an yarwiya jama'atul la yaqau a tawatu alal kadhib min mithlihi a samu riwayar mutanen da bai yiwuwa a ce sun haɗu sun yi ƙarya ila an yantahi ila al-mukhbir an wa za ta'riful musannif wannan shi ta'rifin mai littafin wa huwa ta'rifun yahtaju ila taƙadirin, yana buƙata ainihin wato a tsaya a dube shi a ƙaddara shi da annal mutawatir laisa huwa riwayatul jama'a wato sai an yi takadiri dan mutawatiri ba shine riwaya jama'a ba bal ma yarwihi jama'a abinda masu yawa din suka ruwaito wa riwayatu nafsuha hiya tawatur ita riwaya ita ce tawatur fa yuqaddar halu tawatir an yarwiya an jama'a walau qala ma rawahu jama'atu ma'ana shi mutawatir ba shine kawai abinda wato yake kamar yadda ya faɗa ne ma anyar wuya jama'a yanayin ba abinda aka ruwaito din ta wannan abin ta wannan yanayi shine abinda aka ruwaito content din ba formation din ba amma shi yanzu ko ya faɗi formation yadda ake samun mutawatir riwayatul jama'a wato ya faɗi salam to ba salan ne mutawatir ba abinda salan ya kawo dabirin da ke cikin wannan riwayar halul mutawatir an yarwiyahu jama'atun walau qala ma rawahu jama'atun lakana ahsan da yafi kyau za mu saurara anan sai Allah ya mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik